Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba uku ga watan Fabrairun shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To wakili na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa kan rikicin Myanmar ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar abu ne da ba za a taɓa lamunta da shi ba. Wata kotu a Rasha ta yankewa shugaban adawar ƙasar na Navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi 'yan majalisar wakilai da bangaren democrat da ke jan ragamar yankunan tsige tsohon shugaban amurka donald trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da ba su daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa kotun ƙasa da ƙasa da ke Hague a ƙasar Netherlands. Ta samu kamfanin mai na Shell a Najeriya da laifin gurɓata muhalli na manoma a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Haka kuma za ku ji cewa 'yan kasuwa sun nuna rashin jin daɗinsu game da rufe kasuwar wuse da ke Abuja. sanadiyar kin bin ka'idojin kaucewa kamuwa da corona coronavirus. Ni wannan rufe kasuwan ya shafi sana'ata ya kawo min matsala a sana'ata domin kaji da muke sayarwa masu rai ne muke sayarwa. Ba wani sanarwa da aka mana ba a ce mana za a rufe kasuwa ba ba a ce mana kowa mun fito an rufe kasuwa. Sai a kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar Laraba. Murtala Faruk sanyin na yana nan tafa da shirin sana baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wakili na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa don ba da rahotanni kan rikicin Myanmar, Tom Andrews, ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar abu ne da ba za a taɓa lamunta da shi ba, wanda ke buƙatar ƙasashen duniya su tashi su yi kausan suka a kai. Yayin wata hira da ya da murya Amurka, Andrews ya ce, wannan abu da ya faru a Myanmar tamkar hari ne akan al'ummar ƙasar, kuma san bai dace ba. ya kuma kamata kasashen duniya su mai da martani da karfi amma a hankalce a da ranar litinin sojojin kasar ta miyamma suka karbe ragaman mulkin kasar suka kuma ayyana dokar ta ɓaci na tsawon shekara ɗaya tare da tsare shugaba ansan suci da kuma shugaba yuwin mint wannan rikici ya samo asali ne bayan kwanaki da a kwashe ana kai ruwa rana tsakanin sojojin kasar da jam'iyyar nld mai mulki wacce ta lashe zaben watan nuwamba da aka yi rundunar sojin ƙasar ta miyamma ta ki amincewa da sakamakon zaben inda take zargin cewa an tafka magudi wata kotu a rasha ta yankewa shugaban yan adawar kasar alexei navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi inda ta yi buris da sukar da kasashen waje da al'umma kasar ke yi na tura dan siyasar gidan yari bisa la'akari da cewa navalny ya riga ya kwashe wata goma karkashin daurin talala a lokacin da aka tsare shi hakan na nufin zai kwashe shekara biyu da wata takwas kenan a gidan yarin ita dai kotun ta samu na da laifin keta dokar hukuncin jika gyara halinka daga wata shari'a da aka yanke mai a hukuncin shekarar 2014 inda ya ki sanar da hukumomi inda yake bayan da aka dauke shi rangaranga zuwa berlin da neman maganin gubar da aka saka masa wacce ta kusan halaka shi shi dai navalny ya sha faɗin cewa hukuncin da aka yanke masa a shekarar ta 2014 bita da kullun siyasa ne abin da ya kuma kwatanta da yunkurin hana shi yin takarar neman mukami karkashin dokar kasar ta rasha 'yan majalisar wakilai na bangaren democrat da ke jan ragamar yunkurin tsige tsohon shugaban amurka donald trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da bahasunsu daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa kan zargin tanzira mutane su yi zanga-zanga a ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan janairu su dai 'yan democrat a majalisar wakilai suna zargin trump ne da furta wasu kalamai waɗanda suka tanzira magoya bayan sa gabanin mamaye ginin majalisar da suka yi inda suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar da joe biden ya samu a zaben da ya kada trump wannan tarzoma dai ta yi sanadin mutuwar mutum biyar ciki har da ɗan sandan da ke tsaron gidan majalisar baya ga wasu ɗimbin mutane da suka ji raunuka daban-daban su dai lauyoyin trump sun yi watsi da wannan zargi sun kuma dasa alamar tambaya kan wannan shari'a inda suka ce ba taɓa tuhumar shugaban ƙasar da ya bar ofis ba. an jima kaɗan Muhammadu zai sake dawowa da ƙarin wasu labarai. Kafin nan, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, kotun ƙasa da ƙasa da ke hek a ƙasar Netherlands ta samu kamfanin mai na Shell da laifin gurɓata muhalli a yankin Niger Delta. kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da lamidi Abubakar Sokoto ya haɗo mana. A baya bayan nan ne dai wata kotu ta samu kamfanin mai na Shell a Najeriya da laifin gurɓata muhalli na manoma a yankin Niger Delta mai arzikin mai karar dai da aka shigar kan kamfanin mai na Shell sun hada da gurɓata muhalli ruwa da gonaki a yankin Ogoni da kuma yankin Oruma da ke jihar Bayelsa da kuma yankin al'ummomin Ekoto Ada da ke jihar Akwa Ibom da na karamar hukumar hukumar Rogokana da ke jihar Rivers yanzu dai ta tabbata kotu ta umarci kamfanin mai na Shell da ya biya diya ga manoma da abin ya shafa haka kuma kotu ta bukaci kamfanin na Shell da ya dauki matakai na kare faruwar haka a nan gaba ta hanyar daina wasu ayyuka da suka shafi ta muhalli a yankin mai arzikin mai tun dai bayan wannan hukunci na kotu al'ummomin yankin na Niger Delta musamman manoma da abin ya shafa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kuma ga abin da suke cewa wannan yana cewa ne sunana edek bajiya ya ce wannan hukunci na kotu kan gurɓata muhalli abin marhabin ne mu manoma a yankin ogoni muna godiya ga mabuwayi bayan shekaru goma sha uku manoma suna kaiwa suna kawowa domin tunanin za a yi musu adalci to wannan ranar farin ciki ne a baya muna cikin kila wakala kuma wannan wani darasi ne ga kamfanin mai na shell musamman na kasashen waje da ke aikin hako danyen mai a najeriya domin su san cewa idan suna aiki a wuri to dole ne fa su kiyaye muhimmancin muhalli ga jama'a kuma su rika sanin halin da ƙasa da muhalli suke ciki clean environment and reduction of the speed is what matters shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne wannan abin ci gaba ne ga jama'ar yankin na niger delta yadda ayyukan kamfanonin mai suka ji jefa rayuwar jama'a cikin hatsari musamman ma kamfanin mai na Shell kuma hakan zai buɗe wata kofa ga da dama al'ummomin yankin na Niger Delta da kamfanin mai na Shell da ke gallazawa jama'a. Bayanai dai sun nuna cewa wasu manoma hudu ne da suka shigar da wannan kara ta kamfanin mai na Shell da kuma taimakon wata kungiya ta kare muhalli ta ƙasa da ƙasa. Bayanai dai sun nuna cewa biyu daga cikin manoman sun riga gamu gidan gaskiya kamfanin mai na shell na da damar ɗaukaka kara barista omore e imori wani lauya ne mai zaman kansa a yankin niger delta mai arzikin mai most of the cases we've had from nigerian courts are cases that deals with damages and compensation yana cewa ne wannan hukuncin ya nuna cewa in har hukuncin adalci ya gagara a nigeria a duk faɗin ƙasar to kana iya tsallakewa inda kake ganin za a yi maka adalci domin haka ya yaba da wannan hukuncin na kotu kan kamfanin man shell haka kuma wannan zai ba 'yan baya dama domin ɗaukar matakai kan zaluncin da ake musu a yankin na niger delta mai arzikin mai lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal nigeria gai da Lami da Bakar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud ya dawo da labarai. shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu akan wata doka don fara warware tsare-tsaren da tsohon shugaba donald trump ya samar kan batun shigar baki kasar ciki hadda batun yunkurin sake haɗa iyalan da aka raba kansu akan iyakar amurka da mexico yayin da yake rattaba hannu biden ya ce ba sabuwar doka na kirkira ba kawai ina kawar da tsare-tsaren da basu dace ba ne makonni biyu da suka gabata a cikin sawo'in farko da ya kwashe a ofis biden ya ɗauki matakin dakatar da gina katangar da trump ya sa a gina wacce za ta laƙume dala biliyan goma sha shida akan iyakar amurka sannan ya aika da wata bukata kan shigar baki zuwa majalisar dokoki inda 'yan majalisar suka jima da gaza cimma matsaya a gefe guda 'yan majalisa masu sassaucin ra'ayi da ke son a sassauta matakan karɓar baki a matsayin 'yan ƙasa a gefe ɗaya kuma masu ra'ayin mazan jiya da ke kokarin hana shigar baki ƙasar ba bisa ka'ida ba shugaban da ke kula da tsare-tsaren shirya gasar wasannin olympics a tokyo ya nuna kwarin gwiwar cewa za a gudanar da gasar a wannan shekara duk da cewa ana fuskantar annobar coronavirus a cewar yushiri mori mutum da ya kamata a mai da hankali a kai shine yadda za a gudanar da wasannin ba wai a rika cewa ko za a gudanar da shi ba tun dai a watan yulin bara aka tsara za a yi gasar ta olympics amma masu shirya ta suka dage ta har zuwa tsawon shekara daya yanzu a ranar 23 ga watan yulin bana aka tsara za a fara gasar to a ɗaya bangaren kuma yayin da da yawa daga cikin wasannin ƙwallon amurka an gudanar da su ne ba tare da 'yan kallo ba saboda annobar ta covid-19 wasan ƙarshe na super bowl wanda aka tsara za a yi a ranar bakwai ga watan fabrairu zai samu halartar 'yan kallo dubu ashirin da biyar wasan na super bowl na wannan shekara shi zai zamanto wanda zai sami mafi karancin masu kallo a wannan babbar gasa filin wasan raymond james da ke tampa a jihar florida zai karbi bakuncin ƙungiyar 'yan wasan kansas city chiefs waɗanda za su kara da bay buccaneers filin da yana ɗaukan 'yan kallo 65,890 wanda za a cike sauran kujerunsa da kwalayen magoya bayan ƙungiyoyin biyu labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan kasuwa na kokawa kan rufe kasuwar wuse da ke Abuja. Sakamakon yadda wasu 'yan kasuwar suka kin mutunta ka'idojin kare kai daga cutar coronavirus. Daga Abuja, Halima Abdur'auf ta jiyo mana ta bakin su. kasuwa Awwal Abubakar ya bayyana irin tasirin da rufe kasuwar ke da shi ga sana'arsa. Ni wannan rufe kasuwar ya shafi sana'a ta domin Allah ya kawo min matsala a sana'ata domin kaji da muke sayarwa masu rai ne muke sayarwa. Kuma ranar duniya muna rika kowa shiga kasuwa da mu muna fitowa da asuba ne saboda mu je mu ba su abinci mu ba su ruwa. Yau mun fito ba wani sanarwar da aka mana ba a ce mana za a rufe kasuwa ba ba a ce mana kowa mun fito an rufe kasuwa. Don haka ma muke zaune nan da inda kika samu nan mun rasa ya zami mun roki alhurma su bar mu ma mu je mu ma ba kajin abinci mu fito sun hana mu. To mu san me za mu yi ba mun je mun yi magana wa ciyaman ciyaman ya ce suna magana da management din suna magana da su akan za su roke su sai gobe a mu ko je in kin zo wurin yan kaji ma za ki ga kowa da takunkumin sa babu wanda bai sa face mask nashi ba maganar hand sanitizer da suke magana da bucket na ruwa ba su gaya mana wannan ba mu dai dokar da muka sani sun ce mana kowa ya fito da face mask nashi in kuma akwai wanda ya ce ya zo yi wannan sanarwar to ya zo ya faɗa cewa ya yi roƙo zan yi a wurin su su taimake mu saboda asara mun yi asara a lokacin wancan lockdown akwai wanda sakamakon na asara yanzu sun rasa shagunan da suke sana'arsu. A yayin da wasu ke yaba da matakin da gwamnati ta ɗauka wasu kuma na kushewa. Sunana Muhammad Awal Ibrahim. So alhamdulillah gaskiya dama doka ai tana tasiri ga duk inda aka ce an saba doka. Saboda dama sun yi bayanin cewa ran munde da ya kine cewa kowa in zai shiga kasuwa sai ya fito da face mask a bakinsa. Kuma dukkan shago one after the other kowa ya aje bokitin ruwa da sanitizer. Customers sun zo su rika amfani da shi su wanke hannu kamar su shiga shago yi abin da za su yi. So mutanenmu da yake dai ba kasafai muka dauki abun da muhimmanci ba domin watsar da dokar da suka sa to ɗaiɗaiku mu ne ma muke yawo da face mask dan sun kulle wannan ba laifi bane punishment ne suka bamu domin mu gane mu gyara in aka gyara to insha Allah ina ganin za a samu mafita a lamarin sakamakon kin ga yanzu akwai masu irin kayan gwari haka da irin kaji with other things wanda ya kamata dole a kula da su irin kifi haka wanda yana da kyau a je a canza musu ruwa kaji a samar musu da abinci a musu shara da wasu abubuwa to yau duk dai ba a samu dama wannan ba wani da ya buƙaci a saka sunan sama ya ce kamata gwamnati ta fara rarraba takunkumin fuska kafin ta ɗauki irin wannan mataki. Gwamnati tana da abin da za ta wadatar da jama'a ta ba su tukun kafin ta dauki matakin cewa bari ta sayi Christmas din nan ko guda miliyan goma ta yi ta raba mutanen Najeriya sannan ta ce duk wanda bai saba ta ɗau mataki amma rana a tsaka a fito a tirsasa jama'a wannan shine abin da muke cewa zaɓin talaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamin kuskure ba da cewa tana da amfani amma abu yana da amfani gwamnati ya kamata ta ɗauki matakin faɗa wa jama'a cewa yanzu yau da aka rufe kasuwar usai din nan Allah ne kaɗai san mutane da za su shiga cikin kunci da wahala na rashin abincin da za su ci. To coronavirus bata kai yunwa ba. Da haka wannan abin da ake ya kamata gwamnati ta san cewa al'umma take shugabanta ba kuma mulki ake na soja ba. Shugaban kwamitin kota kwana a aiwatar da dokokin kare kai na birnin Abuja a Tahir Karo ya ce an rufe kasuwar ne biyu bayan umarnin kotun kota kwana da ta samu hukumar kasuwar 'yan kasuwa da laifin keta dokar kare kai kuma kasuwannin za su kasance a rufe har sai lauyoyin kwamitin sun sun koma kotu domin sake nazari inda ya bukaci mutane su bi doka. The seal up of the Wuse market uh, followed a court order following severe contravention and non-compliance to the presidential uh, executive order. So we went round, we actually got some persons who violated the COVID-19 protocol. The suspects were convicted. After convicting the suspect, she also ruled that Wuse market, Mog Plaza and UTC market be sealed until they comply. Baya ga rufe kasuwannin da kotun kota kwanan da ta samu jagorancin Misha shari'a Idayat Akani ta hukunta mutane kimanin ɗari da aka kama da laifin keta dokar saka takunkumin fuska a bainar jama'a ta hanyar cin taron naira dubu biyu kowannen su. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo hasbu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da yunkurin wasu gwamnonin kudancin kasar na hana Fulani makiyaya zama a jihohin nasu. Jam'iyyun siyasa sun soma dunkulewa a jamhuriyar Nijar a yayin da aka soma shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. assalamu alaikum. Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun sa'ad da wasu gwamnonin jihohin kudancin Najeriya suka soma yunkurin korar Fulani makiyaya daga jihohinsu da kuma hana su shiga kamar yadda suke yi lokaci-lokaci. Hatta wasu shugabanni a arewacin kasar da ke da alaka da Fulani ma sun soma tunani irin wannan. kamar gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda a wata ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da shawarar kafa doka da za ta hana fulani daga arewa yawo da ƙetarawa zuwa kudu domin kyau da dabbobinsu saboda magance tashe-tashen hankula da ke da alaƙa da manoma da makiyaya. To sai dai fa ne da wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka bayyana shawarar ta gwamnan ganduje da cewa ta saba doka. Duk da yake su suna goyon bayan haka. Muhammadu Dodo Oroji wani dattijo ne a kungiyar Fulani makiyaya ya kuma bayyana yadda suka ji da wannan dambarwa. Gaskiya kamar irin gwamnonin da suke cewa Fulani su tashi daga jihohinsu wannan ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ɗan Najeriya duk ɗan Najeriya ne kuma kowace jiha ƙasa shi ce ƙasa ta kowa ce ta kowane ɗan Najeriya kowane ɗan Najeriya na yana so ya tai wata jiha zai je ya tafi ya gina gida ya zauna ko ya yi kiwo ko ya yi noma kowace jiha tana da fulani da suke zaune dindindin a jihar su sannan in ka duba kudancin kasar nan akwai fulani da sun yi shekara arba'in a can a yammacin kasar nan ko kuma kudancin kasar nan to irin wannan fulani ba ta yadda za ka dawo da su a cikin jihohin arewa saboda shanu su zo daga sun saba da girezin kamar abin da ake kiran girezin kamar ciyawa danya wani lokaci arewacin mu ko akwai lokacin da ciyawar ma ba za ka iya samu ba to amma suna korafi ne dangane da kalubalen tsaro da ake dangantawa da su fulani eh to ai in ka duba ta'addanci a ƙasar nan ba kabila ɗaya take yin shi ba kabilu da yawa abin da ya kamata duk wanda aka kama ya yi ta'addanci a hukunta shi ne an kama shi amma ba za a ɗauki mutane a ce ai duka kowa ɗan ta'adda ba ne ba wata kabila da take kowa ɗan ta'adda ne gwamnati ta fi ƙarfin kowa kuma duk abin da kowa yake gwamnati na kallon shi gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki ga kowane wanda zai ta'addanci ita za ta iya maganin shi duk mutum da aka kama da ta'addanci da laihi to a hukunta shi daidai da laihin da ya yi to amma kuma yanzu haka wasu shugabanni a nan arewa ma waɗanda suke da alaka da fulani su ma kusan suna goyon bayan kafa wata doka wadda za ta hana fulani ah, gangarawa zuwa waɗannan yankunan na ƙasar nan gaskiya inda abu ne wanda zai yi to yana da kyau amma matsalar wato fulanin najeriya ya kamata dai abun inda hakan nan zai yi to yana da kyau saboda a koma kiwon zamani da sauransu to amma duk wannan abubuwa in ba ɗaya rana za a yi su ba sai an bi a hankali don fulanin na in kace za ka hana su zuwa ko ina to ina ganin akwai matsaloli da dole sai an ɗauki 'yan shekaru ana gyarawa a gyara in aka kyautata ma waɗanda an aka gyara kamar yadda na ce za su gan suna dawowa da kansu ba ma sai an neme su ba saboda duk inda zaka je a yi maka walakanci to gara inda gara gidanka inda wanda gidanka ba wanda ya isa ya maka walakanci to amma ah, kamar a tsugunar da su wuri daya zai yi wuya yanzu yadda ke don ne najeriya nan da ke gani suna shanayen da gare su wasu na cewa wai miliyan ashirin da ina shanayen da suke gare eh, eh, su ba karamin abin nan gare su ba kuma tsugunar da su a wuri daya zai wuya irin haka nan sai an bi a hankali in aka kama waɗanda an nan yanzu wanda ba su taɓa aka kyautata musu aka ba su wuri wurare eh, masu faɗi aka gyara su aka sa security zai ma lokacin za ga in aka yi haka nan ma za ga ma ta'addanci zai wuya don da mutum ya yi ta'addanci an san daga inda ya hito za a a kama shi nan take saboda haka a hankali a hankali ba gaba ɗaya ba yanka ce gaba ɗaya din nan to zai akwai wahala kwarai da gaske amma kuma ini abun da wanda zai yi duk dan arewa muna da bakin ciki a kan abubuwan da suke faruwa saboda hula ne yau ko ina ba hulata ne ya je sai a ga wato abubuwa ba daɗi. A ranar Litinin ta wannan makon ne aka sake buɗe yakin neman zaɓe domin tunkarar zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wanda za a gudanar a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Hakan ko ya sa jam'iyyun siyasa so dunkulewa domin mara wa ɗan takarar da suka fi aminta da manufofinsa daga cikin 'yan takara biyu da za su fafata a zagayen na biyu na zaben wato tsohon ministan cikin gida bazum muhammad na jam'iyyar pnds mai mulki da muhammad usman na jam'iyyar rdr canji ta 'yan adawa jam'iyyar andp zaman lafiya na daga cikin jam'iyyun da tuni suka nemi magoya bayansu da su jefa ƙuri'unsu ga ɗan takarar pnds tarayya bazum muhammad domin ɗorewar mulkin jam'iyyar da ta shafe shekaru goma tana mulkin ƙasar. Dangance da zaman da muke yi tun da daɗewa muke tare da tarayya a cikin haɗin gwiwa na emirate dangance da yarjejeniya da aka yi aka ta zaɓe wanda duk suke cikin emirate sun tabbatar da cewa wanda ya zo da farko za a yi mishi goyon baya a zuwa zaɓe na biyu saboda haka nan ne muna kiran dukkan magoya bayan jama'iyyar andp zaman lafiya da su huto da pp su kawo goyon bayan su na sa ƙuri'a a kandidakinmu shine bazum muhammad yan allah kan a huto da pp don saboda a bashi damar da zai huto ya ci ya lashe wannan zaɓe ba tare da wani tangarda ba. Shi ma ɗan takarar 'yan jam'iyyar hamayya Muhammad Usman ya so samun goyon bayan wasu jam'iyyu da suka hada da PGP Dubara ta Janar Salo Jibo. Baya ga jam'iyyar Model Limana ta Hama Amadu da ta mara masa baya tun a zagayen farko na zaben na ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. Wani kakakin jam'iyyar Bana Ibrahim ya ce akwai haske a tafiyar ta 'yan adawa. Aiki ne muke yi tukuru domin eh, mutunkari zaɓuɓɓukan nan a cikin halin da ke ba mu ci nasara kuma har yanzu babu fargaba babu abin da ke ya tada mun hankali tun da mun zagaya mun ga 'yan niger abin da ke cikin zuciyarsu mun san ra'ayinsu kuma abu ne da ko a kai bai kawo mana wani fargaba babu fargaba cikin harkar ba aikin mu bane mu kula da wani wata miya ta fito ta magana mu 'yan kasa muke ma magana kuma insha Allah za mu Eh, zagaya cikin ƙasa mu kai musu magana alhaji muhammad usman mu tambaye su su fito da fifi da 21 ga watan februari su yi zaɓe domin canji tabbata ƙasa da. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. sanyin na. Tokoshin mai saurare ya san hatsarin mota akan hanyoyinmu na hallaka rayuka fiye da wasu manyan cututtuka. Shin kasan cewa sama da mutane dubu uku ne suke mutuwa a duk rana ta Allah. Kasan cewa miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hatsiran ababen hawa a duk shekara. a kokarin rage hatsarin ababen hawa ya sa murya amurka ke gabatar da shirin a dawo lafiya domin jan hankalin mahukunta su karfafa dokokin tuki da na hanya dama duk za ga duk asirin da aka ba za ka samu yan sanda mtd eh, daga motor traffic division na yan sanda to koya batun hatsira yake a kasashen mu a shekarar da ta gabata kadai akalla an rasa rayuka eh, sama da ɗari a wannan hanya. Shin me ke kawo hatsin ne a kasashen namu? Halayen mutanenmu shi ne kan gaba wurin jawo accident. Domin ko tukin shi ma yana jawo kamar yadda muka faɗa a ba. A yau muna da direbobi wanda suka tashi daga nan Kano misali zuwa Jos ko ana musu kirari ko Jos ko Lahira. A wannan shirin a dawo lafiya muna tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkar sufuri a Najeriya da Ghana da Niger da Kabaru da sauran sassan duniya. Sai ka ga mota mai ɗaukar mutum biyar gaba ɗaya har da driver. Za a ga yanzu akwai mutum uku a gaba, akwai mutum biyar a tsakiya har cikin boot ka samu mutum hudu ko uku. hayan daga suleja zuwa mina wanda ke mafi motoci da na bi kuma nan kwa ke bi shi ma hanyar gwamnati tarayya ne amma mu a jiha mu ɗauki ne muna gyaran sa. Shirin a dawo lafiya na zuwa muku ne a duk ranar talata a shirin mu na hantsi karfe 8 agogon Najeriya da Nijar wato karfe 7 agogon Ghana da GMT a kasance da mu amma kar a sha'afa idan an tashi tafiya a kula a je lafiya kuma a dawo lafiya. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici. wakili na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta naɗa don ba da rahotanni kan rikicin miyamma tom andrews ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar abu ne da ba za a taɓa lamunta da shi ba wanda ke buƙatar ƙasashen duniya su tashi su yi kausan suka a kai yayin wata hira da ya da murya amurka andrews ya ce wannan abu da ya faru a miyamma tamkar hari ne akan al'ummar ƙasar kuma san bai dace ba ya kuma kamata kasashen duniya su mai da martani da karfi amma a hankalce a da ranar litinin sojojin kasar ta miyamma suka karbe ragamar mulkin kasar suka kuma ayyana dokar ta ɓaci na tsawon shekara ɗaya wata kotu a rasha ta yankewa shugaban yan adawar kasar alexei navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi inda ta yi da sukar da kasashen waje da al'umma kasar ke yi na tura dan siyasar gidan yari bisa la'akari da cewa navalny ya riga ya kwashe wata goma karkashin daurin talala a lokacin da aka tsare shi hakan na nufin zai kwashe shekara biyu da wata takwas kenan a gidan yarin yan majalisar wakilai na bangaren democrat da ke jan ragamar yunkurin tsige tsohon shugaban amurka donald trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da bahasunsu daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa kan zargin tanzara mutane su yi zanga-zanga a gidan majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan janairu su dai 'yan democrat a majalisar wakilai suna zargin trump ne da furta wasu kalamai waɗanda suka tunzura magoya sa gabanin mamaye gidan majalisar da suka yi inda suka yi kurin hana tabbatar da nasarar da joe biden ya samu a zaben da ya kada trump shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu akan wata doka don fara warware tsare-tsaren da tsohon shugaba donald trump ya samar kan batun shigar baki kasar ciki har batun yunkurin sake haɗa iyalan da aka raba kansu akan iyakar amurka da mexico yayin da yake rattaba hannu biden ya ce ba sabon doka na kirkira ba kawai ina kawar da tsare-tsaren da basu dace ba ne masu raro a nan mai karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya domin sauraron shirye-shiryen mu za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voa hausa.com yanzu a madadin mahmud lalo da ta na gabatar da shirin da kuma ci bahiro jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Ni fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum